فما منكم من احد عنه حاجزين kuma babu wani daga cikinku da zai kare shi daga gare mu daga cikinku don haka zai yi wuya ya faɗi abin da ba mu faɗa ba saboda ku